ai ba abin da ya haɗa ɗan kasuwa da gwamnati gwamnati ita abin da ya kamata ta yi in factory kake da shi ta taimaka maka da wuta da ruwa da hanya amma in ba haka ba me ya kai Ɗan kasuwa da ai in ma ba 'yan kasuwan babu gwamnati 'yan kasuwa su ne gwamnati kamata yi gwamnati ko mutanen gwamnati su ne ya kamata su zo su roƙi abin da za su roƙa wurin 'yan kasuwa a duk ƙasar da ba kasuwanci ba ƙasa ba ce saboda haka yanzu a ce komai sai gwamnati komai sai gwamnati wannan ba daidai ba ne idan ka duba kasashen da kuke zuwa kuna sha'anin harkokin kasuwanci galibi kasashen sun dogara ne canjin kamar da kace kan 'yan kasuwa da sauran masu zaman kansu amma a nan najeriya idan baka sha sha'ani da gwamnati da ke harkar kasuwancin mutum ta Ai abin da zan gaya maka Kamaru kaga su ne makotanmu ba abin da ya haɗa ɗan kasuwan Kamaru da gwamnati ko aikin kwangila. Na je Kamaru bai daɗe ba, na je Gaundare, na sauka, an tare ni yadda ya kamata a airport. An shirya cewa in je in da gwamna a ofishinsa. Na je na same shi shi kaɗai. Ba wani wai ɗan kwangila ko wani abu. Ba 'yan kasuwan nan ma ba su san ma menene kwangila ba ka kasuwanci suka sa a gaba saboda gwamnati ta ba su wuta ta ba su ruwa ba su ma san yawancin yaran su ba su ma san menene dizal ba amma nan ba yaran da bai san dizal ba don ko ina in dai kana da ɗan wani abinka dole sai ka sayi janareto to su kaga ba za ka janareto din ma ba a yadda ka shiga da shi kamar ruwa balle ka saka a gidanka saboda haka ƙasa irin ta Najeriya a ce ba wuta wani abin kunya ne kuma abin da ya kamata gwamnati sani wutan na fa ba kyauta za a bada ba biya za a yi ruwa fa da za a ba wa mutum ya sha wanda ya kamata a bada kyauta ba a bada shi kyauta biya za a shi din ma ba a iya bayarwa saboda haka a harkan kasuwa daban harkar gwamnati daban gwamnati ita ke da tsaro mm. gwamnati ita ke da security gwamnati ita ce ya kamata ta yi wa 'yan kasuwa abin da ya kamata saboda 'yan kasuwa su harkan kasuwancinsu amma a kan babu sai ga mutane sun je ofishin lokal government chairman ko ofishin gwamna suna neman kwangila me hada dan kasuwa da kwangila kana jin siyasar mu ta shafi harkar kasuwanci a Najeriya a yanzu ba dole ne kai dan kasuwa dole ne sai ka lallaba gwamnati dan gwamnati su suke da karfi to wanda bai kamata ba hmm. yanzu in ka tafi kasashen da suka ci gaba 'yan kasuwa ba su san ma me ake ba su san ma menene gwamnati ba amerika gwamnatin amerika ko gidan saukar da baki ba su da shi in ka je washington gidan gwamnati ni wanda na sani guda uku ne da gidan shugaban kasa da gidan mataimakin shugaban kasa sai blair house na saukar da shugaban kasa shugaban kasa ma sai wanda gwamnatin amerika ta gayyace shi amma nan in ka zo state gwamnatin state a ce su ne za su gidan saukar da baki wannan ba daidai ba ne